يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران يا ku mutane da aljannu ana turo muku harshen wuta wanda baya da gaurayen hayaki a cikinsa da kuma hayaki wanda babu harshen wuta a cikinsa kuma ba za ku iya kare kanku daga hakan ba